ya tattauna da mu'awiya kuma su mu'awiya da mutanen su yi masa mubaya a lokacin aka fara shirin yaƙi kuma mu'awiya ibn abi sufyan ya ce kada ma ali bin abi talib ya bata lokacinsa akan samun mubaya lalle sai wannan ali bin abi talib shi kuma ce shi ba zai fara mulkin sa da kashe mutane ba <laughs> kowa da irin ishihadinsa ko shi sa rikicin da ke faruwa ya faru tsakanin sahabbai wa na yurwa nade shi ake rube shi ake ba zuwa ake a ɗauki site ba kamar da yan shi'a suka wannan kuskuren suka ɗauki site suka nuna goyon bayan su ta wani kuma dukansu Allah ya musu alƙawarin gidan aljanna ka zage wancan ka yabi wannan duk kuma za su je su hada a gidan aljanna suna yan uwan juna don dukansu ba wanda yi da gangan kaga yanzu an ijtihadi ne kaga muawiya cewa shi lalle ya kamata a dauki mansa bai kamata a kama su ba maganar muawiya gaskiya ne shi kuma ali bin abi talib yace shi yana ganin bai kamata ya fara mulkin sa da zubar da jinin mutane ba a bari sai al'amura sun saisaitu ali bin abi talib gaskiya ya faɗa ina fata ana fahimta abubuwa suna da bukatar a bi su sannu sannu to wannan shine ya samar da yaki da faɗa a tsakaninsu kowannen su yana yakan juna dan uwansa ba wai dai yana yakan a matsayin kafiri bane ba sabani yadda yan shi'a suke ta kafirta muawiya da yan rundunar to wannan muawiya din duk da haka da aka kashe ali bin abi talib bayan mutum ali bin talib ya yi kuka ya zubar da hawaye kuma ya faɗi maganganu wato masu ban mamaki akan ali bin abi talib dan a nuna maka duk wanda ya gaba da sahabbai kuma ya zagi wani cikin sabai ya bata wani cikin sabai to ya bata akan su lokaci yanzu irin muawiya da ake la'antar sa ake tsine masa albarka bari ka ji maganganun da ya ta akan Ali ibn Abi Talib an Abi Salih kala dakhala Zirar bin Zamrata alkinani, kinani ala muawiya wannan mutum mai suna Zirar ibn Zamra alkinani, ya shiga wurin muawiya ibn Abi Sufyan faqala lahu sifli aliyan ka sifanta min ali bin abi talib kala awa ta'fini ya amir muminin yace to ko za ka yi min rangwame ya kai shugaban muminai kala la a afika sai ce a ba zan ba rangwame ba daga almujawaza ne qala amma idza budda min wasfi lahu to shikenan bari in sifanta maka shi kana wallahi ba'id al-madam mutum ne mai nisan tunani shadidul kowa mai tsananin karfi ya faslan wa yahkumu adla yana faɗin magana ɗaya bayan ɗaya shine fasul maganarsa akwai rarrabewa ba sar yake sakin zance ba ya tafajjaru ilmu min jawanibihi ilimi yana ɓuɓɓuga daga janibin shi wa tantiqul hikmatu min nawahihi hikima tana furuci daga daga wato sassansa da geffansa yastauhishu min ad-dunya wa zaharatiha yana gudun duniya baya san duniya da kyalkyalin duniya wa yasta'nisu bil layli wa zulmatihi yana samun ɗauke kewa da dare da kuma duhun dare mutum ne mai ɗauke wa kansa kewa da dare da duhun dare kana wallahi ghazirul abrar lallai aliyu ya kasance mutum ne mai yawan zubar da hawaye akai-akai yana da yawan kuka tawilul fikra yana da tsawon tunani tawil alfikra mai tsawon tunani yuqallibu kaffahu yana magana yana jujjuya tafin hannunsa wa yukhatibu nafsahu yakan yi wa kansa da kansa magana ya ce ya ke raina ki yi kaza ya kai ali bin abi talib ka yi wa kanka kaza yujibuhu min al-libasi ma kasur abin da yake burge ali bin abi talib cikin tufafi wato tufafin da yake gajeren tufafi ba ya sa dogon kaya yana jan ƙasa kamar dai irin suturan manzan Allah wa kana siyabu hunus usatai yana ɗage wandonsa baya taka wando saboda manzan Allah ce duk wanda ya bar wandon sai wuce idan sawu wannan dan wuta ne sannan kuma baya jan riga da babban riga baya sa a baya tana jan ƙasa duk da sarautarsa da matsayinsa abin da yake burge shi na sutura da tufafi takaitacce shine makasur Allah ba mu ikon aiki da su mata ne aka ce su tsawaita kaya mu kuma aka ce mu takaita su ya ma fi daɗin sawa ɗan shaf shaf a ɗaɗɗan gale ya fi wa min al-ta'ami ma khashun abinci kuwa wanda yake burge Ali bin Abi Talib abincin da yake da kaushi kaushi ba wai abinci mai taushi mai daɗi mai abin nan ba a'a shi duniyar ba bai damu da ita ba ballantana ya nemi mai daɗi shi bai yadda ma duniyar tana da daɗi ba ballantana ya ce bari ya ci mai daɗi a ciki a'a abincin ma da yake ci wani abinci ne wanda bai kai ya kawo ba irin su gurasa ne busasshiya ita ma gurasa wani abun ba sai ya kwana da kwanaki sai a ci kana wallahi ka ahadina wallahi ali bin abi talib daidai yake da muta ɗaya daga cikin mu wato saboda tawazuwansa kai ka ce ɗaya ne daga cikin mu yudnina idza atainahu idan mun zo wurinsa idza atainahu mun zo wurinsa yudnina yana matso da mu kusa da shi wato aliyu ba mutum bane da yake kin mutane ka san wasu idan sun samu mulki ko sun samu matsayi sai su rinka nisantar da mutane ba su da gaisa da mutane ba ruwan su da alaka da mutane ba ruwansa da jan mutane jikinsu saboda sun zama suna high table sun zama manyan mutane to shi ali bin abi ba haka yake ba shi yana da cakudadden ya da mutane kuma yana da alaka da musulmi wa yujibuna idza sa'alnahu kuma in mun tambaye shi yana ba mu ansa baya kin ba mu ansa Hukunna kunna ma'a kurbina la nukallimuhu haibatan lahu yace wallahi ko saboda kusancin da muke da shi da aliyu bin abi talib muna da tsananin kusanci da shi amma kuma saboda kwarjininsa shine haiba yana da kwarjini a gare mu fa in tabassama la nukallimuhu la nukallimuhu haibatan lahu kwarjininsa kan hana mu masa magana fa in tabassama fa an mithlu lu'lu'ati al-mandum idan aliyu ya murmushi yadda ka san wato lu'ulu'i ne da aka tsara shi aka jera shi za ga yana kirkiri abin sha'awa dariyarsa ali bin abi talib al-lu'lu'atul mandum kin yu'azzimu ahlad din ali bin abi talib yana girmama masu addini baya wulakantar da masu addini kai ma yana da kyau ka rinda girmama ahlad dini masu addini ka daina garin masu addini banza banza wallahi masu addini su ne maɗaukaka a duniya kuma su ne maɗaukaka a lahira lahumul bushra fil hayati duniya wa fil akhira su ne suke da bushara da albishir a rayuwarsu ta duniya don kusan rayu kamar yadda Allah ke so sannan kuma a lahira ma haka amma za ga yanzu wasu mutane suna sha'awar marasa addini ga mutum yana sha'awar mara addini wanda yake rayuwa kazantaccen rayuwa bai da alaka da addini amma ga mutum yana son shi ka ga mace ba ta bata damu da mai addini ba idan an ce wani mai addini man su ci kai akwai wanda ma aka ce mata aurewa ne yana da addini sai ce to addinin zan ci ne a gidansa wato daman ita daman ta yi aure ne don ta ci ta sha to ki ciki sha jaki ma yana ci ya sha bai kashi kuma a dora masa kaya ya sha duka ya mutu kuma kuma gaban to yana da kyau girma masu addini ahlul fadl kenan ahlul rif'a wa daraja wal manzila me yasa aka ce a gidan wasa addini saboda sun girmama ubangiji sun bi shi ai ba wai gangan jikin mutum ake bi ba a'a aqidar yana da aqida da son Allah da son manzon Allah yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah kuma ya nisantar da kansa ga sabon Allah amma yaushe mutum zai zo ya kula alaka da rayuwa gamar addini yanzu irin mace ta zo ta aure barawo ya zo da daddare ya gama cin su zai fita ya daura makamai ya rataya mai gida Allah ba da sa'a ya ɗauki bindiga zai tafi fashe ba kuma mai gida Allah ba da sa'a ko ta abu dan luwadi luwaɗi in dai mutum bai da addini me mamaki don ya yi ko ya yi zina wai menene yake hana sabon Allah tsoron Allah to kun ce ba ku damu da masu addini ba sai ga mutum mutadayyin mai addini ga yarinya yana so ya nema amma ana tsoro saboda yana ganin wani gidan ma za a iya jifa sama ce a ah, su ba sa son matsananin addini to wata ta yi aure ba ta sa ba ashe dan luwaɗi ta aura ba ta sani ba kaga da yana zuwa masallaci yana halartar darussa na karatu na malamai da yana da alamar su ba ta addini to da za a kyautata to gare shi amma ɗan luwaɗi ne sai ya yi wata bakwai shekara guda bai kusance ta ba saboda yana zuwa ya biya bukatarsa ta ɗa namiji a jikin ɗa namiji yaya za ta yi kuma ba abu ne da ake rubuta shi a gane a goshin mutum ba an riga an yi auren an riga an afka sai daga baya ya bayyana dan luwaɗi ne da ido da ido an sha kama shi a gidan sai ya zo da samari gida ya shiga da su falo ya ja jamlo kawai ya loke ya shiga ya ta fama ta gani ta yi magana kuma ya tsitsine mata albarka ya ce zan je in doki babanki ma saboda yana da kuɗi kuma kuɗi yake nema wata ta auri mazanaci ba ta sani ba ashe dan zana ne ashe ba ita kadai bace matarsa ita dai matarsa ce ta aka daura aure a masallaci amma yana da wasu matan na kwararo da titi a unguwanni sai ya ɗauko matan banza ya kawo gidan iya ji yana da wallahi malam idan mata suna baka kissar halin da suke ciki wallahi malam sai kai kuka mace ta zo tana kuka tana biya ma cewa a gabanta mijinta ya ɗauko matan banza a gidanta yanzu yana wasa da matar banza a gabanta kuma mace su ta magana ba in ta magana ce zai sallama ta yi ta tafi ya riga ta tara yaya kuma ya za ta yi damar duk mace da ta riga ta zauna da mijinta ta riga ta haɗa yaya da shi sai dai ta zama haƙuri kawai ko iyaye ma cewa za a yi haƙuri a haƙuri a haƙuri kawai shi na abin da ya ta to haƙurin wani yana yi wani kuma zai yi akwai abin da ya wuce bakin ciki irin wannan da rashin mutunci mace ta zo ta tarar da mijinta yana lalata da wata yarinya a ɗakinta to wallahi irin waɗannan ina ga muku ba za su ƙididdigu ba mata suna haƙuri wani kuma zai zo mala'u ne yana da kuɗi yana da hali yana da matarsa da fi sabilillahi amma yana da wani gidansa daban da ya furnishin ya gyara da komai da kicin da komai sai sa yaransa su rinka ɗiban matan banza suna kai masa baya gidan ma waya kawai zai ce nemi mace mai sifa ta kaza ta kaza ɗauka kai mata a kai ta ta zai ta shiga kicin ta gyara ta dafa musu abinci ta komai da komai yana zuwa shiga ya je lalata da ita kwana ɗaya kwana biyu ya sallame ta in ya dawo gida bai da aiki sai bacci daman baya cin abincin matan gidan shi duk wanda yana cikin illan marasa addini kuma ana yi da yawa kuma ana cutan bayan Allah mata kuma tsiyar fa ba ganewa ake ba ba a rubuce ke gane wai ka ganewa ne mazinaci ne wata bayan Allah take faɗa ce wallahi malam idan ka ga mijina karewa iya karewa ka gan shi ma wallahi an zo guri sai ka ce bismillah ya wuce muku sallah saboda alamar ta takawa ta tare da shi shiru shiru amma mutumin banza ne iyaka ta ce a gabanta ta kama shi yana lalata da matan banza a gidan shi da ana jin tsoro wallahi yanzu ba a ma tsoro saboda an raina mata an ne da mata banzaye ba su da komai ba a dauke su wani abu ba to shi yasa manzo Allah yake faɗa wani daga cikin sahabbai cewa in za ka aurar da yarka zawija ila taqi ka aurar da ita zuwa ga mai takawa wallahi mai takawan nan ko kuturu ne shi in dai yana takawa alhamdulillah kuma kai ma ka aure mai taƙawa ko kuturwa ce ita ko makauniya ne ko gurguwa ce in dai da tsoron Allah nan to wallahi ana yin rayuwar aure ne a ji daɗin sa inda taƙawa. amma ka samu mace maha'inciya mayaudariya wato ha'ina ai abin ba kyau ba kai babu jin daɗin rayuwa kwata-kwata a rayuwarka wannan shine bala'in da iyayenmu mata suke faɗawa ciki to kaga ashe san mai addini yana da kyau ku ku so masu addini mu kaunaci masu addini kuma mu girmama wasu. ya za a so mutumin banza kuwa mutumin banza wa cewa aka in ya mutu ma limamin unguwa mai mutunci kai ya sallah idan an zo aka gan shi ce a aka ba zan yi wannan gawar sallah ba a tsoratar da mutane ba ka ɗauki ɗarka ka bayan yanzu kawai misalin mutum ya ɗauki yarsa ba wa ɗan shi'a kasurgumin dan shi a makin Allah makin manzan Allah mai zagin abubakar da umar wato illar su mutanenmu ba su ma san wai waye ma shi an ba idan an faɗa sai ce to wai me shiƙar shiƙa wai me kuma ɗan a? sun ɗauka mazhaba ce to me ma dai ba dai musulmi bane ba shikenan yanzu ke hajiya za ki ji daɗi ki ɗauki yarki maniyinki ki bawo wani a fitar da jikoki ta dalilin ki da za su zagi abubakar da umar kai yanzu alaji ya kamata a ce ka mutu ka bar duniya a bari a tarihi jikokinka su zo suna zagi abubakar da umar saboda allah za ka yi da wannan ko a ɗauki yarka ana canji jiya jiya din nan wani yaro cikin wannan gurin ina jin ya zo ko bai zo ba yau yake tambaya na irin wannan musibar da ake wani ne yayi aure ya je wai ya ya ba wa matarsa wa abokinsa wai ya halatta masa ita kuma aqidar yan shi'a ne i'aratul furuj ba da aran wato mata wai matarka sai ka ɗauke ta ka ba wa ɗan aƙidarka ta shi'a ta kwana uku ta kwana hudu ta yi sati ɗaya wata ɗaya a wurinsa shi ma ya baka tasa wai saboda tsamar aƙida ku ta zama ɗaya jiya jiya din nan muna idan da karatu da asuba wani yaro ya zo yake mun tambaya akan wannan wai ne hukuncin wannan wai kaji har an kai lokacin da ma wai tambayar hukunci ake wai ya halatta ko bai halatta ba to wannan aƙida ce ta 'yan shi'a amma iyayenmu mata da dattawa iyayen 'ya'ya yayin da aka zo neman auren gidansu ba su damu ba dole ne ka san aƙidar wanda yake neman yarka wallahi wani magana wai dan gargajiya ne shi yana ko ina ban yadda da wannan ba dole ka san a ina yake in gabar gabar in kudu kudu in arewa arewa in yamma yamma amma mutum ya zama jemagi ba a san ina yake ba a zo a turka mutum a tambaye shi cewa ni bana izala kuma ni bana ɗarika, bana ahlus sunna bana salafiyya bana qadiriyya bana tijaniya ni dai kawai musulmi ne ƙarya yake akwai abin da yake dole akwai abin da yake to irin wannan galiban shi'a suke daman shi a da shegiyar ta iya a tattarar shi sai in shekara goma bai gaya ma aƙidarsa ba kana nan kana gani za a ɗauki yarka ana yawo da ita a kai ta gidan wannan a bada ita aro a kai ta gidan wannan a bada ita aro kuma ku gane wani abu duk yadda mace take inda ta riga ta aure namiji to ta riga ta dauki sa tana so ko ba ta so musamman ma yana da wadata da ka da ka dauki yarka ka ba wa dan shi'a to wallahi tallahi ka aqid ka dauki yarka ne ka mai da ita mai zagin abubakar da umar ni na yadda 'yata ta shekara arba'in a gabana ta rasa miji wallahi aka dauke ta ba shi mai zagi Abubakar da Umar Allah kiyaye a ce a zuriyata na zo na bari bayan na mutu a ce jikoki na da warwaro suna da wata gurbatacciyar gida. wannan duk uba mai cikakken tunani abin da ya kamata ya nan. amma yanzu mun mai da ayan kawai sai dai a ta haifansu an ce ma haihuwa hauka ne wani kawai Allah Allah yake da yanzu yarsa ta samu manemi kawai kenan kai auren da ita auren da ita bayan musulmi ne shi kenan kawai kenan a'a ba haka bane wallahi wanda ce ta zama da kai ta mutu bata yi aure ba sai ni ki mutu baki aure ba ki mutu baki aure ba ko irin wanda sai hada baki da iyaye mata saboda ana ba su returns a hasada ake wa yata ni ba zan yarda da wannan ba ita ma yarinya tunda ana ba ta abun duniya shikenan tunda rayuwar ta ginu akan abun duniya kowa tana tunanin inuwar da za ta shiga ayya inuwa mai kyau ita ce inuwar lahira wallahi kiyaye wannan ya ce ali bin abi talib yana girin masu addini wa yuhibbul masakin yana son miskinai la yuti'u al-qawiyya fi batilihi ali baya yin da'a wa mai karfi in yayi barna wala ya'isu al-dha'ifa min adlihi ali bin abi talib baya dauke tsammani wa mai rauni mai rauni baya dauke tsammanin samun hakkinsa a wurinsa saboda tsamar adalci alyasu shine ɗauki tsammani azza'if mai rauni fa ashhadu billahi laqad ra'aytuhu fi ba'd mawaqifihi na rantse maka da Allah ni na ga Ali bin Abi Talib a wani wuri da yake tsayawa ko wani wuri da yake zama ba'd mawaqifihi mawqif gurin tsayawa wa qad arkha al-layla sudulahu a lokacin dare yayi wagarat nujumahu taurari sun ai abin nan sun fito ya tamassalu fi mihrabihi yana buga wani misali a sa wurin sallah kenan yanzu nan gurin gurin sunan sunansa mihrab wurin da ka kewaye kana shiga kana sallah sunansa mihrab kowa a gidansa yana da sa inda yake shiga yake qiyamul layli wanda babu iyali a gurin ba kowa ko ɗakin ka ko turakan ka ko na makamancin wannan yana buga misalin wannan qabidan ala lihiyatihi ya rike gemunsa ya tamalmalu tamalmul salim sai gashi yana ta wato jirkitawa yana ta mirgina mirginawa kalmar tamalmul ana nufin at-taqallub ala al-firash ya dunkule gemunsa ya rike yana ta wato kaiwa da komowa yana birgima shine tamalmul ka tamalmuli as-salim kamar yanda mara lafiya yake ainihin wato a mirginawa kamar wanda aka kunama ta harbe shi ko maciji ya sare shi larabawa sukan ce da asalimu kaga kalmar a larabci kamar asalin daga salam ne ko to amma suna nufin mara lafiya aka san ta ake fassara shi da shi na ga ali bin abi talib yana rike da gemunsa ya malmalu, yana ta wato murginawa yana ta murginawa kamar yadda mara lafiya wanda wani abu ya cije shi yake wa yabki buka alhazin yana kuka kuka na bikin ciki fa ka anni asma'uhu al'an wallahi kamar gani ina ganin shi ina jinsa alhazin daga alhuzun ne bakin ciki da damuwa gani nan kamar ina ganin shi ina jinsa yanzu wa huwa yaqulu yana cewa ya rabbana ya rabbana yana kuka yana murginawa ya rike gemunsa malam mutanen nan sun san Allah sun san shi kisa suke jin tsoron sa yana cewa ya rabbana ya rabbana yatadarra'u ilai yana kankan da kai zuwa ga ubangiji sun yaqulu lid duniya, yana fada wa duniya abi tagharrarti yanzu ni za ki ruda duniya ki ga wai ni ki ruda ke duniya au ilayya tashawwafti ni za ki mika wa wuya A tashawwuf shine al-irtifa' mika wuya da jawwa ni za ki miko wa wuya hayhata hayhata nesa nesa kalmar hayata hayata tana nufin albot nesa nesa dai gurri gairi sai dai ki je ki ruɗe na qad batattuki salasan na sake ki saki uku kalmar batta ya mutu batat wato saki fa umruka kasir fa umruki kasir shekarunki na ke duniya gajeren shekaru ne wa mahalluki mazaunin mazauninki duniya ƙaskantaccen wuri ne wa khaturuki kabil haɗarinki ke duniya mai girma ne a a min killace zan kalmar ahin ahin kamar da yadda mutum yake faɗa a a ma'ana wata kalma ce littafajjir nuna wato ainihin damuwa min killace zan saboda karancin guzuri mana yana cewa wayo ba guzurin tafiya lahira malam mutum ya shiga tetayensa ali bin abi talib yake faɗin wannan magana yana kuka wai guzurin da zai tafi da shi lahira kaɗan ne wa budu safar ga tafiya mai nisa malam lahira tana da nisa wa wahshatu tariq ga kuma hanya da ba a ɗauke kewa da ita in an ce wahsha ana nufin ashe'ul ladhi la nasu bihi abinda ba a ɗauke kewa da shi subhanallah qala sai mai riwaya ke cewa fa wakafat dumu muawiya ka gani muawiya ai ya sa wani ne ya sibanta masa ali ko da ya ji labari akan ali bin abi talib dangane da wannan sai gashi dumuwa hawaye wakafat suna ta diga shine wakafat damu addama'u diga yana ta zuba yana ta zuba ashe muawiya yayi kuka saboda jin tarihin ali yayi kuka saboda mutuwar ali bin abi talib ala lihiyatihi gemun ma'auya ya jike da hawaye ma ba zai iya mallakar hawaye ba wa ja'ala yanshifuha bi kaffihi yana ta karkadewa shine yanshifuha yana ta karkade gemun da hawayen da yake zuba wa qad ikhtanaqa al bil muka mutane ku tuntunin sun shaƙe da kuka duk yan majalisar muawiya yan fadarsa an fashe da kuka an ji labarin halin ali bin abi talib faqala kadhalika kana abul hasan rahimahullahu ta'ala muawiya yace lalle haka abul hasan ya kasance shine ali bin abi talib akan ce da shi abul hasan akan ce da shi abul hasanain wa kaifa wajduka alaihi ya zirar muawiya yake ce ya zirar yaya kushinka da damuwa dangane da rabuwa da ali bin abi talib qala wajdu man zubiha wahiduha fi hujriha ai na daidai yake da kushin wanda aka yanka mata yar uwarta a cikin ɗakinta a zo a samu mace a yanka mata yar uwarta a ɗakinta la tarka udan tsuha wato hawayenta baya iya ɗigewa shine tarka ya yanke ya daina diga wala yaskunu hazunuha bakin cikinta ba zai iya tsayawa ba sun makama fakharaj sannan ya tashi ya fita wannan magana imamu tabarani ya fada ita haka imamu ibn kasir ya fada ita wato a cikin albidaya wal nihaya yace miskul khitam turaren miski da za mu rufe tarihin Ali bin Abi Talib da shi qala Ali radiyallahu anhu kunu fi an kan nahlati fi at-tayr Ali bin Abi Talib yace ku zamanto a cikin mutane ya koyan wana kamar kudan zuma a cikin tsuntsaye ku zamanto kamar kudan zuma yana buga misali ka yi kokari ka zama kamar kudan zuma innahu laysa fi at-tayr shay'un illa wa huwa yastad'ifuha ai babu wani daga cikin tsuntsaye face yana rena ƙudan zuma yana ganin ba shi da ƙarfi yana ganin ba shi da girma Lauya alamu tairu ma fi ajwafiha min albarka ai da tsuntsaye sauran kwaruka sun san abin da ke cikin cikin ƙudan zuma shine ajwaf jam'i ne na jaufu jaufu ana nufin ciki da sun san abin da ke cikin cikin ƙudan zuma na albarka lam yaf'alu zalika biha wallahi da basu na kudin zuma ba ma'ana a ganka a rene amma alheri ne ke tattare da kai wani yanzu sifarsa ba ta kayatar da kai matsayinsa a duniya ba ya kayatar da kai amma alherin da ke tare da shi Allah ya baro kan sani to ku mutane ku yi kokarin ku ɓoye kanku ku mai da kanku ba kowa ba kamar yadda ƙudan zuma yake cikin sauran kwari da tsuntsaye ba su ɗauke shi komai ba amma akwai alheri a tantare da shi khalidun nasa bi alsinatikum ku da cikin mutane da harasanku wa ajsadikum da gangan jikinku kaga yanzu kudan zuma in ya shigo cikin abin ai zaka ji kukan shi ko idan zuma za ta wuce zaka ji karanta to kai ma ka zamanto kana cakuda da mutane da harshenka wajen yi musu bayani na alheri da faɗin alheri ku cakuda da mutane da gangan jikinku kada ku kebance ƙaurace wa mutane wa zayiluhum bi a'malikum wa qulubikum sannan kuma wato ku samu rarrabuwa da mutane kalmar muzayala tana nufin attabayun tabayun wa tamayyuz wato samun bambanci a samu bambanci tsakaninku da mutane wajen ayyukanku wa qulubikum da kuma zukatanku ma'ana aikin kai sha bamban na mutane wajen aikin alkhairi kenan sannan zuciyarka ta zamanto zuciya ce mai tsarki fa inna lil mar'i maktasab lallai mutum yana da abin da ya aikata shine maktasaba wa huwa yawmal qiyamati ma'a man ahabba ranar tashi alkiyama kuma yana tare da wanda yake son sa ka so mutanen alkhairi dan ku zaka tashi cikin mutanen alkhairi idan ka so mutanen banza to ana sanar da kai za ka tashi cikin mutanen banza Ali bin Abi Talib wannan shine maganarsa ta karshe a wannan shine shin wasiyar da yake wa mutane da jan kunnen da yake wa mutane don su fantu da sifa ta gani mai kyau abu na karshe a nan da littafin tarihin Ali bin Abi Talib ya kare abu na karshe an kashe Ali bin Abi Talib amma in shi'a suna yin karerai kamar haka cewa yayin da aka kashe shi ya yi wasiya wa ɗansa hassan ya mika khalifanci zuwa ga alhassan shi kuma alhassan ya ɗauki khalifanci ya ba wa mu'awiya da haka ma suke zagin mu'awiya suke ce da shi musawwidu wujuhul shi ne wato mai bakanta fuskokin mu'minai al-mu'minin wannan shine kamben da suke wa mu'awiya da wujuhul mu'minin ai mai bakanta fuskar muminai da yawa cikin 'yan shi'a suka kafarta ali eh, shi mu'awiya ibn abi sufyan suka ce da shi fasiki ne wasu suka ce fasiki ne shi mu mu'awiya wasu kuma suka ce kafiri ne ma ya ridda alkafi abubakar mai al'awasi mai alkawasim yake fada dangane da mai da martani akan wannan yace amma kaulin rafida annahu ahida ila al-hasan fa batil magana in shi'a na cewa ali bin abi wai ya bar wasiyar khalifanci wa al-hasan ɗansa wannan magana ce ta ƙarya ba magana ce ta daidai ba ko da za ka ji wata ran a tarihi suna faɗa ai aliyu ya yi wasiya ya bar wa ɗansa alhassan ali bai yi ba ma ila ahadin kai shi bai bar wa kowa ba ma ga baki ɗaya amma dai an yi mubaya'a a waɗansa alhassan don a lokacin shi ya fi kowa cancanta a lokacin ma ya ma fi mu'awiya din cancantar ya yi zamanto ne khalifa din riwaya ta zo daga imam ahmad ibn hanbal cikin musnad ɗinsa hadisi na dubu goma da saba'in da bakwai